muna ba ku dama ku rinƙa yin karatu. Idan kuna yin karatu akwai maganganun da wallahi ba za ku iya fito da su kuna faɗa a social media wai don ku ɓata ɗariƙa ba. Malam Lawan matsalar da ku ba kwa karatu wallahi daga kai har abokanan naka ba kwa yin karatu littattafan malamanku. Akwai abubuwan da kun san da su a cikin littattafan malamanku wallahi al'azimu da ba za ku iya fitowa ku aibata ɗariƙa ku aibata Shehu Tijjani ko ku aibata Shehu Ibrahim ba. Amma insha Allahu rabbi cikin ruwan sanyi ni mai ɓarota duk maganar da kuka yi sai rinƙa zaƙulo muku cikin littattafanku ina ba ku karatu. kuma ina muku gorin watakila ku fara yin karatu saboda haka wa barin boko da abin da shi malam Tarawa mai Tarawa yake faɗa kuma in zo in tabbatar mai da abubuwan a cikin su guda biyu na farko shine majmu'ul fatawa na ibnu taymiya na biyu shine littafin ah, kamar da kuke gani gashi na biyu shine littafin tambihu ulul albabi na ah, Habibu Ahmad Jibril Busau. zan tabbai a cikin littafin su a cikin ruwan sanyi Barin mu tare da shi insha Allah yana barhama barhama barhama ba a yin wannan a cikin dariƙa ba a wurdin sunan shehunnai abu ne wanda a fili al'umma ta sani a fili al'umma ta sani daga ina suka koya daga wannan fatawar ta cikin jawahirul ma'ani anan aka samu abin in kuma ba haka ba to ba 'yan dariƙa ba ne ‘ya'yan shehu barhama ba su san wannan baitin na babansu ba ne ya'yan shehu barhama ba suke kula da kabarin babansu ba kuma ake zuwa kabarin ana kiran sunan babansu in laifi ne me yasa ba su hana ba da suka bari ya nuna ne su sun yadda ko da babansu ba haka yake nufi ba ko kuma kai din ma canja fassarar kai shi ma baban haka yake nufi domin abin zato shine 'ya'yan sun fi ka fahimtar ubansu domin bahaushe ce kowa sha inuwar gemu bai kai ya makogwaro ba to yan uwa kun ji abin da ya faɗa bari ƙara maimaita muku ba ku taɓa ganin bidiyon mutumin da ya je gindin kabarin shehu kaulaha yana barhama barhama barhama ba a yin wannan a cikin dariga ba a wurdin sunan shehunnai abu ne wanda a fili al'umma ta sani a fili al'umma ta sani daga ina suka koya daga wannan fatawar ta cikin jawahirul ma'ani anan aka samu abin in kuma ba haka ba to ba 'yan ba. To, ɗan uwa akwai maganganu guda. Ah, uku da ya yi, na farko ya yi magana akan cewa ah, ‘yan ɗarika suna zuwa kabarin Shehu Ibrahim suna barhama, barhama. A yi abin da yake nuni kamar ana bautawa barhama. Abu na farko kenan, wannan kuma ka je ƙabarin wani ka ce barhama kai ko in dai kai musulmi ne ko tsugunawa kai ko goshinka ka sa a gaban ƙabarin wannan in dai ba da niyyar bauta kake nufi Allah ba shi, in dai kai musulmi ne wannan ba komai ba ne domin in ka tuba Allah zai gafarta maka. Baya fitar da kai daga addinin musulunci. Ka je ka sa goshinka haka. Kai, ina mai tabbatar maka wannan ya zo a cikin littafin ku ba ba laifi ba ne. Sannan abu na gaba da kake maganin cewa an ɗauki wurdi na maganin shehun ana wurdi sunan shehunnai. wanda kace kuma wannan ya zo a cikin jawahirul ma'ani wallahi lawan lawal tarayim wannan maganan bar zo a cikin jawahirul ma'ani babu ita a cikin jawahirul ma'ani idan ko ka kawo wannan maganan a jawahirul ma'ani eh da ma'anar abin da kake nufi to ni zan bar tijjaniya zan dawo ba wahabi insha Allah babu ita a cikin jawahirul ma'ani in ka kawo ta da ma'anar abin da kake nufi haka take nufi insha Allah rabbi ni ko zan dawo <laughs> wahabiya zan bar tafiyar a dariƙa, ah, sannan babu inda ake wuridin shehu babu inda ake wuridin shehu zan kuma zo in tabbatar ma da al'umma wannan maganan taka ba haka take ba ba zan ce ƙarya kai ba amma ba haka take ba malam a duba da kyau a rinka yin karatu sannan maganan ka ta gaba shine misali su 'ya'yan shehu suna gani eh, sun yi shiru to ai abin da 'ya'yan shehu suke gani abin da sai suka shiru saboda sun san ba laifi bane idan abin da ake zuwa ake yi laifi ne za su hana ku ne dai da karatun ku bai kai ba akwai abin da ba laifi ba ne amma karatun ku bai kai wurin ba ba kwa karatu ba kwa bincike sai ku ringa mai da abin ya zama laifi amma barin tabbatar maka da haka ah, abu na farko ka yi magana akan ah, ana zuwa kabarin shehu ai ta ya barhama barhama barhama waye ya gaya maka idan an je kabarin mutum dan an ambaci sunan shi shikenan mutum ya zama mushriki a'a sai na rasulullahi har gobe a garin madina in an je sunan shi ake ambato maimakon a ambaci Allah amma abin da ake cewa a kabar manzo Allah assalamu alayka ya rasulullah labbaika ya rasulullah sunan annabi ake ambato ambatan sunan annabi a kabarin annabi a masallacin annabi bai nuna cewa bauta ma annabi kake wannan girmamawa ne da kambamawa kuma da soyayya da gaisuwa daga nan sai kai tawassali kai addu'a Allah biya maka bukatar ka albarkacin wannan babban annabi. an fahimta ko ah, malamai hadisin utubi baya bukatan sharhi duk wani ɗalibin karatu da malami ya sai inda aka dosa da hikaya ta utubi yan uwa zan karanta muku yirwa anil utubi an rawaito daga utubi shi wa ita wannan hikaya duk littattafan malamai na duniya ba sai na ce maka littafi kaza littafi kaza ba ka duba zaka same ta yirwa anil utubi an samo ruwaya daga utubi kala yace kuntu jalisan inda kabarin nabi na kasance ina zaune a wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajja a arabi sai wani balaraban ƙauye ya zo faƙala sai ya ce assalamu alaika ya rasulallah balaraban na zuwa ya fara ambaton sunan manzon Allah kaga aje a ambaci sunan shehu ba laifi bane ai in an je ana ta ya barhama barhama an fahimta ba laifi a ciki kamar yadda ake zuwa kabarin manzo Allah a ambata sunan manzo Allah yana zuwa ya rasu ya rasulullah ya ambaci sunan manzo Allah a kabarin manzo Allah sai ya ci gaba da magana da annabi kamar ma yana magana da annabi sai ya ce laha yaqulu naji Allah yana cewa walau annahum izzalamu anfusahum da ma dai lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo wajenka ya rasulullah gafarullah suka nemi gafaran Allah wasta gafara lahumur rasulu suka nemi gafar manzo Allah ya nema musu gafara laha da sun samu Allah tawwaban mai amsan tuba rahima mai jin kai to sai utubi ya ci gaba da cewa sai wannan balaraban kawai ya ci gaba da cewa wakar jituka ya rasulullahi haƙiƙa na zo maka mustagfiran li zambi ina neman a gafarta min zunubi na sanadiyya zuwa na wurin ka gafara nake nema mustashfi'an bika ina neman ceton Allah amma na kama kafa da kai ya Rasulallah ila rabbi zuwa ubangijina summa ansha'a sai ya fara ainihin karanta waƙa ya kai man dufinat bil qa'i azmuhu fadaba min fadaba min dibihin al wal akamu nafsil fidawu li ta anta sakinuhu fil ifafu wa fil jud wal karamu sun man a arabiyu sai wannan balarabe sai ba da baya balaraban kawai, sai ce fa hamalat ni aini sai idanuna ta ɗauke ni Fanimtu sai na bai sai ni bacci fara'aitun nabiyya kawai sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fin nom a cikin bacci fa sai ya ce ya utubi ya kai Alhikil a a'rabi ka je ka da wannan balaraban ƙauye fa bashiru kai masa bishara annal la kargafara lahu lalle Allah ya gafarta masa yan uwa bari ƙara maimaita muku maganan shi wannan bawan Allah ku ji in kun ji zan ƙara dawowa kan shi insha Allah rabbi in ƙara bashi karatu yadda ya kamata babban matsalar su ba sa yin karatu ne bari ƙara maimaita muku kuje ba ku taɓa ganin bidiyon mutumin da ya je gindin kabarin shehu kaulaha yana barhama barhama barhama ba a yin wannan a cikin dariga ba a wurdin sunan shehunnai abu ne wanda a fili al'umma ta sani a fili al'umma ta sani daga ina suka koya daga wannan fatawar ta cikin jawahirul ma'ani anan aka samu abin in kuma ba haka ba to ba 'yan dariƙa ba ne 'ya'yan shehu barhama ba su san wannan baitin na babansu ba ne ‘ya'yan shehu barhama ba suke kula da kabarin babansu ba kuma ake zuwa kabarin ana kiran sunan babansu in laifi ne me yasa ba su hana ba da suka bari ya nuna ne? su sun yadda ko da babansu ba haka yake nufi ba ko kuma kai din ma canja fassarar kai shi ma baban haka yake nufi domin abin zato shine ‘ya'yan sun fi ka fahimtar ubansu. domin bahaushe ce kowa sha inuwan gemu bai kai ya makogwaro ba to gashi a cikin littafin ku zan baka karatu malam lawal a koma makaranta eh, eh malam lawal gashi a cikin littafin ku zan baka karatu dan Allah a koma makaranta idan ka duba ainihin littafin ibn taymiya mai suna majmu'ul fatawa idan ka duba mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da uku za ka ji inda Ibn Taymiyyah yake faɗa yake cewa, ah, ah, ah, yana yake cewa fa man i'taqada fi basharin wanda ya ƙudirta wani abu a cikin mutum annahu ilahun yace wannan mutumin Allah ne mutumin da zai kalla wani ya ce shi Allah ne ya ƙudirta a cikin zuciyarsa yace wannan mutumin Allah ne au da yita ko kuma ya je kabarin mamaci ya roƙe shi wata bukata musulmi ne fa ya ainihin ƙudurta wani Allah ne ko kuma ya je ƙabarin wani mamaci ya roƙe shi addu'a auɗalaba minhu rizqa ko kuma ya nemi arziki daga wurin wannan mamacin wan nasara ya nemi nasara daga wurin wannan mamacin wal hidayata ko kuma ya nemi shiriya daga wurin wannan mamacin wa tawakkala alaihi har ma ya dogara da wannan mamacin au sajada lahu ko ya je ƙabarin ya sujjada ma wannan ƙabarin? sai ibnu taymiya ce fa innahu yustatabu wannan mutumin cewa ake tuba kaga bai zama bai zama kafiri mushriki yadda kuke ganin duk wanda je kabarin shehu mushriki ne ko kafiri bane gashi a cikin majmu'ul fatawa gashi ibn taymiya ka je ka bincika ku ba ku karatu matsalan ku lawal tare ba ku karatu yadda muke aje lokacin mu daga ibada sai karatu ba ku yin karatu wallahi yadda zamu dauki littafin mu sa gaban shi in mun gama ba ma ba ma barin shi min gilabin ila gilabin amraja a sai min wallahi ba ku karatu da kuna karatu waɗansu abubuwan ba za ku zo ku rinka furta su a bisa jahilci ba to amma wallahi tun da kuka bari muka hauro social media wallahi kun shiga uku ga abu a cikin littafin ku amma ka zo kana kokarin tabbatarwa ibnu taymiya ya ce ka je kabarin mutum ma ko sujjada kai mai inda kai musulmi ne ko roƙon shi kai na cikin na cikin kabarin dana duk wanda ya je kabarin shehu in ka je yana barhamu barhamu ba fa roƙon barhamu yake ba ya shiga ya je wajen ne kawai sai jazba ta kama shi da jazba ta kama shi sai fara kiran sunan barhama amma da zaka tambaye ka ce mai barhama Allah ne a wannan lokacin zai ce maka a'a ba Allah bane zai ce maka ba Allah bane ba zai ce maka Allah bane jazba ce kawai ta kama shi to a kaddara bayan na karanta maka a cikin majmu'ul fatawa ga wannan littafin malam yana nan shi ne littafin da aka aiko min da shi wanda Anas malam Anas da malam Adam Abdullah mai gemu a makogoro suka aiko min da shi kwanaki wanda na gaya muku wallahi kun shiga uku da wannan littafin da kuka aiko min da su wallahi zan ta kafa muku hujja eh, da su zan ta kafa muku hujja yau a cikin wannan littafin naku gashi shi malamin naku wanda ya rubuta littafin Habibu Ahmad Jibril ya kawo ya ce ah, ya kawo ya ce Shekul Islam yana cewa famani ta karafi basharin wanda yayi ainihin ah, ƙudirta a cikin wani mutum annahu ilahun ce shi Allah ne au da amayitan ko kuma ya kira matacce ya nemi taimako a wurin matacce ko ya nemi ko ya nemi matacce ya biya masa buƙatarsa au dalaba min rizqa ko ya nemi arziki a wurin wannan mataccen wan nasara ya nemi nasara wal hidayati ya nemi shari'a wa tawakkala alaihi yayi dogaro da wannan mutumin ya dogara bai dogara ga Allah bai dogara ga wannan mutumin daman shi ma ya nakalto ta a cikin littafin ibnu taymiya ne an fahimta ko au dalaba min rizqa ko kuma ya nemo ya nemi taimako daga wurin wannan mutumin wannan nasara da neman da taimako wal hidayata da kuma shiriya wata wakala alaihi ya dogara da wannan mutumin au sajada lahu ko ya ma wannan mutumin sujjada fa innahu yustatabu wannan mutumin cewa ake ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan wa illa in bai tuba ba dure ba unquhu sai a yanke masa wuyarsa to dan kaga dan dariƙa ya je kabarin Shehu Tijjani ko ya je kabarin Shehu Ibrahim yana ta barhamu barhamu barhamu gashi malamin ku ya ce ko sujada aka ga ya mai ba kafiri bane shi kawai ce me za a ya tuba ya aikata babban laifi ya tuba amma babu kafirci a cikin aikin to saboda haka menene abin da yasa kaga ƴaƴan shehu ba su taɓa yin magana akan duk wanda ya je kabarin shehu yana kiran sunan shehu ba saboda duk wanda ke zuwa kabarin shehu ya kira sunan shehu yana kiran sunan shehu ne ta hanyar gaisuwa ta hanyar girmamawa ta hanyar kirari ko kuma jazba ce ta ɗebe shi amma baya kari a cikin zuciyar shi shehu Allah ne babu babu ko abin da ba ku iya bambancewa ba ku iya bambance tsakanin fana'i da zauki da shauki da jazba ba ku bambancewa kuma wannan halin kowa yana shiga in baka shiga akan Allah ba za ka iya shiga akan budurwarka in baka shiga akan manzon Allah ba za ka iya soyayya da za ka yi fanahi akan matarka akwai irin su ai to saboda haka su sufaye kaunar da suke ma Allah da manzon Allah ta bu kaunar da kake ma tsananin budurwar da kake so ta bu kaunar da kake ma tsananin matar da kake so kuma wallahi al'azim in baka yi fana'i cikin Allah ba dole sai ka yi fana'i cikin wani abu in baka yi fana'i cikin manzon Allah ba dole sai ka yi fana'i cikin matarka in baka yi bala'i cikin mazalla ba dole sai ka yi bala'i cikin budurwarka dole ne a duniya akwai wani hali da zaka iya shiga ka fita daga halin nan da kake zuwa wani hali kamar yadda sufaye yadda suke narkewa cikin ibadan Allah yadda suke narkewa cikin soyayyar manzon Allah har su narke su yi fana'i su shiga cikin wani halin da ba sa ganin kansu shine ilimi ne wanda wannan in kun fita farkin za ku samu an fahimta ko sannan magana ta gaba wanda kai ƙarya kace yana cikin jawarin ma'ani na kalubalance ka malam Lord Tarayum ka kawo ka kawo babu shi sannan bayan haka kuma ina kira ga malalauta yau wallahi in baka nemi shehu ibrahim gafara ba in baka nemi shehu tijjani gafara ba wallahi alazim ran alkiyama sai an muku hisabi domin ka mai ƙarya bari tabbatar da ƙaryarka a cikin littafin shehu ibrahim gashi wannan shine na sittu an fahimta ko gashi diwa ne shehu ibrahim guda shida idan ka duba ainihin manasiku manasiku ahlul widadi fi madhi kaidal ibadi harful hamza in ka duba zaka ga inda ka sharara ƙarya ka faɗa ka ce har ma mu 'yan ɗarika muna ɗaukan sunan Shehu Tijjani ko sunan Shehu Ibrahim mu mai da shi wurdi kenan ko mai ta ya barhamu ya barhamu ana wurdi ƙarya kake yi ga Shehu Ibrahim zai ƙaryata ka Shehu Ibrahim ya ce wa in ƙulta halzal wirdu idan ka tambaye ni ni ka ce min shin wannan wurdin da ake na Tijjaniya na Haji Muhammadin shin hanyar Annabi Muhammadu ne Shehu Ibrahim ya ce aqulu na'am ni barhama sai in ce maka eh Wuridi ka ga wannan wuridin da nake yi, ina yin shi ne ba don komai ba, yi lissafa'i saboda in samu tsarkin zuciya. Ba wani ake bauta ma ba, tsarkin zuciya kawai nake muradi. Malam Lautara ina fata kana ji. Sai ya ce fammal wirdu wuridin nan bai kasance ba, ba komai ba ne wuridi. Illa zikirullahi wahdahu face zikirin Allah shi kadai. Face zikirin Allah shi kadai, Malam ina fata kana ji na. Barhama yake faɗan menene wuridin ɗariƙar tijaniya Shin sai ya ce tusalli alal mukutari daga nan kuma sai ka yi salati a bisa annabi Muhammadu kairi wara'i mafi alkhairin halittan Allah gabaki ɗaya. Duk wani abin da za a auna shi babu wanda nauyin shi ya kai na manzon Allah. An fahimta ko? Sai shau ya ce fa ma fihi zikirin shaiki a cikin wuridin ɗariƙa ba a yin wuridin ba a ambatan sunan wani to yanzu malam lawal taramin maganan ka za mu ɗauka da kace mu 'yan ɗariƙa muna yin wuridi muna ambatan sunan shehu tijjani ku sunan ko sunan shehu ibrahim to yanzu maganan ka mutane za su ɗauka su yadda eh muna yin wuridin sunan shehu ibrahim ko kuma maganan shehu ibrahim wanda shine kalifan ɗariƙar tijjaniya na duniya gabaki ɗaya to ga shehu ibrahim yana cewa fa ma fihi zikiru shehi a cikin auradan a cikin wuridin a cikin azkaran da yan ɗariƙa suke ga baki ɗaya ba a ambaton kowane shehu au zikiru gairihi ko ambaton wani ba wanda ake ambato in ji shehu ibrahim sai ya ce fauridi kaga wannan wardin da muke yi lida'il abdi ga rashin lafiyan bawa ainu da wa'i shine asalin magani duk mutumin da ke da maradul kalbi ciwon rashin lafiya na zuciya wanda yake da maradul hasadi rashin lafiya na hassada, wanda yake da ah, maradul nifaki rashin lafiya na manafanci wanda yake da maradul kazibi rashin lafiya na ƙarya, wanda yake da Gashin ah, gashi nan dai amradul qulub rashin lafiya na cikin zuciya to in ka wuri, nan aikin shi shine ya warkar maka da waɗannan cututtukan gashi in ji Shehu Ibrahim to saboda haka yanzu malam Lawrence naka zamu ɗauka ko Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya gaya mana ya ce a cikin ɗariƙan nan wadda da ake wallahi ba ambaton wani amma wai kai dan ka zo dan ka ɓata shehu ba aya ba hadisi yanzu ka kawo mana inda 'yan ɗariƙa suka rubuta cewa a cikin su suna yin wurdi suna ambaton sunan wani har suna yin wurdi da carbi su rike su ta ambaton shi ya barham ya barham ko kuma ya tijjani ya tijjani Allah ka kawo mana a rubuce kamar yadda mu yanzu muka zo muka kawo maka a rubuce saboda haka insha Allahu rabbi yan uwa usulubi na zai canza zai canza uslubi na zai canza in Allah ya zuwa da cikin ruwan sanyi zan ta dafa ku sha Allahu rabbi da hujja da hujjoji kuma cikin littattafan ku wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim lallai wallahi da kuna zama ku yi karatu da gaske da gaske kuna karanta littattafan malaman ku lallawa akwai maganganun da ba za ku iya fito ku faɗa akan baye ba wallahi babu wata magana da ka sani wanda ake jinta mai nauyi ta irin maganganun sufaye wadda shehu tijjani ya yi ko shehu ibrahim face ibnu taimiyya na da irin ta wallahi tallahi kuma ni mai baro ta zan tabbatar muku da su wallahi ba wata magana da zaka ji ta ta ma'arifa mai nauyi wacce shehu tijjani ya faɗa ko shehu ko shehu eh, shehu ibrahim yes wallahi face akwai irin ta ibnu al-qayyim al-jawziya ya faɗa shi ibnu taimiyya da kuke ganin shi asalin shi fa sufi ne yayi dariƙar kadiriya. zaman shi a damashq da yayi zama ne na jihar zama ne harariya zama ne da zaka ga usulubin maganganun shi a can daban amma lokacin da ibnu taymiya ya dawo masar ya haɗu da sufaye sai usulubin shi ya canza sai ya koma usulubi maganganun sufaye to daga nan ne ibnu taymiya ya zama maganganun shi da ayyukan shi gabaki ɗaya suka koma irin na sufaye to akwai irin waɗannan maganganun lokacin da yake da mash akwai irin waɗannan maganganun lokacin da yake misra To a cikin maganganun Ibn Taymiyyah lokacin da ya je haɗu da sufaye ya shiga makarantar sufaye kuma saka bashi tarbiyya sai ya zama a lokacin ya narke ya shi ma sufi ne. Zaka ji waɗansu daga cikin wahabiyawa ma suna tabbatar da Ibn Taymiyyah yayi yayi ɗariƙar Qadiriyya daga baya daga baya ne aka mai salbu saboda taɓa janabin na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan ɗan takaitaccen karatu ne, ɗan takaitaccen tukuici ne zuwa ga Malam Lawal Tirayo. ina so lalle wannan raddi ya isan maka. Na yi shi, kuma cikin tausasawa, cikin, cikin, lallashi, cikin nusasshe ka. Ina fata kuma in sha Allah waɗannan wurare da na karanta maka za ka je ka bibiya. In ka bibiya za ka ƙara karatu. Yan uwa anan ta zan dakata. a bula hadha haza astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.